to masu kallon mugadun mana tsakanin shagon jirgi yaran nan shagon jirgi dai gashi nan da shi da wani yaro dogo daga bangaren kudu ta, shagon jirgi ba o kai kai kai kai kai kai kai da alama ba shagon jirgi ba nema yake ta dogon nan fa ta. kaga dogon nan fashi ma yana da hannu na ga zo a gashi nan ma ta kai wannan to ga nan ba ga dai nan nan ba shagon jirgi ba ko fa ne ma ke bige dogon nan fa gashi nan ya yi ɗaya da rabansa amma fa bugawa ake yi dogon ma kamar shi yake ja da baya fa gayi nan dai to wallahi dogon hanya yake nema ba a gani ko gayi nan ba wallahi zai iya fike dogon ba kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai to gari nan ban ya ya bas la ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama gashi nan dai a dogon hanya yake nema ba gare da mana ayya ayya ayya ya zama fa wani yang da mai yake gainan dogon kai ka kwanta ka huta dan gidanku gainan ya zama sa ido gainan kwanta ka kau ayya ayah. ya so da shi ku daga shi kai o ya azumin layi ku daga shi sakon jirgi ya yi banna ba wani ya yi rogon nan ga can ana neman ran shi halin layi ku daga shi ku daga shi ku daga shi shagon jirgi ga nan kai kai kai kai kai kai ga rogon nan kan ku rike da karfi ba kan ku sake shi ba wallahi neman kwanciya yake kawabon sun gidan kuwa, gashi nan ta ɓaci gashi nan ana kira sunansa ko ya hanza ba mu sani ba kai ba ya gane kowa ba Allah ya kiyaye ta har yanzu ina hankalinsa bai dawo ba kai ina zai gane ku ko ku samu ruwa ba da yawa ku samu kaɗan kaɗan zai wani ba <laughs> Allah kiyaye Ta ga kwat ɗin sanan yalo ya zo wai kai ina zai gane kana miƙa ma ruwa yalo ai wai gane ka ba ba yanzu ba zai tukun to yalo ya fara fesa samu ruwa mai biya to ya fara buɗe ido kada ku sake shi duk da haka kada ku sake shi bai gama dawowa ba Allah kiyaye to ga ina ne mata ta ta zai faɗi ba zai faɗi ba zai faɗi ba zai faɗi ba na ga muku bai gama dawowa ba billahi ne ku rike shi shi shikenan kai can to ga wani lamba na tsakanin yan kuciya da ɗan yamuri yan kuciya daga bangaren guri ɗan yamuri daga bangaren guri maɗa to gashi nan ne gashi nan ɗan yamuri ba zuciya yan kuciya ga yan kuciya nan to ɗan yamuri ya ce a biya su to bari mu gani ya buga ƙasa ba ga nan to ga an fara amarya a ah, dan ya wuri ba amarya da dan ya wuri ba eh a ah, dan ya wuri zuciya ta tsaya ga nan ba a ah, to fa dan ya wuri fa in ya zo ya zo a zai fara neman hanya a gani ko to can ma ga wani damban can ga wani can bancan sabon dan damban da ya zo ga nan shine mai bikin wandan to dai na ga sabon da ma zan dauka to gashi nan shike da dan ya wuri ya kisa a dan ya wuri ya kisa to dan ya wuri ya tuntsar da shi to bari mu koma kan wannan gashi nan to ga nan mana bago ramadan shi ma ga nan bago ramadan ba ya samu wani fa shi ma to wayannan yaran dai fa gashi nan bago ramadan ya samu wani kato shi ma daga bangaren kudu gashi nan kowa ya sha wuya bago ramadan ga nan to da alama fa wannan zai suma da bago ramadan ko kuma bago ramadan ya suma da shi za a yi daya ala kiyaye ga dai nan kai kai kai kai kai kai kai kai ta ga dai lambar nan masu kallon mu bagon ramadan gashi nan bagon ramadan ba dai lambar nan bagon ramadan ya samu a ciki ba gai nan ya rike cikin gai nan ya rike cikin ayya bagon ramadan ciki yake duka ba gashi nan dai ayya ga nan ba agwada madan ciki yake duka ga shi nan ne ga nan ban nan an koma masu kallon mu ba agwada ramadan dai su ne mai wando wato blue kenan ko mu ce blue dark blue to shi kuma bakudan shi ne mai wandon shadda ko mu ce mai wandon yadi daga bangaren kudu ga dai ban nan ayya ba agwada madan fa ya ƙara liƙa ma hannu ga dai ban nan to a kai Allah ma ba gwarmadan din bane wani ba ago ne shi ma gashi nan mai zafi ina cewa ba ago ramadan ashe ba bago ramadan bane shi ba mu san bagon waye ba gashi nan gashi nan ba kai kai kai kai jamawa fa sun fito da hagwaye ba masu zafi wallahi wannan bago ma mai zafi ne gashi nan shi ma sama da ƙasa yake yi amma gashi nan wancan din ya rike shi ta to gashi nan ba ba hagon ma mai zafi ne ya samas to gari nan ban an koma fa ya samu fa wannan harin hagunsa shi ma fa அப்பா kawo ga wani damba nan ayya gashi nan yaro da kato fa gashi nan bakude da jamus jamus din shine mai bakin wando gashi nan dai ga dai damban nan ga dai damban nan kai kai kai kai anya wani dan bata wayo ba to ga mai karfin jamus nan ba ta mai karfin jamus da dogon gundumi dogon gundumi ya fi shi jiya amma ya ƙara dawowa ga nan ga dai nan mai ƙarfin jamus kai mai ƙarfin jamus kana tsaya mu buga hannu ana makama mugun hari kana mu buga hannu ga nan mai ƙarfin jamus to kare shi ake wallahi wayo ake mai kana nan kana wannan irin za a kwashe ka Allah kiyaye a tumar mana yana na da hannunsa wanda za su yi don mara shakwa auren tunga yanzu yanzu kamar yadda kuke kallo alhamdulillah kamar da kuke kallo ga ni ga babban aboki na amini na wanda ya tako tun daga wato eh, garin Lagos ya zo har jihar Kano guri na tayar barkan da assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mu dawo Kano YouTube to masu kallon mu dai kamar da muke kawo muku wasanni a fadin Najeriya a tun kamma mu ce mu kawo kama YouTube muka kawo muku kasa-kasai na dambe da hotuna a fadin Najeriya ga baki daya to waɗannan suna ɗaya daga cikin manya manya wanda suka ba da gudunmawa a kan harkar wasan gargajiya kuma tun a baya muke gwagwarmaya da su wanda ba irin wahala da bamu sha ba wato tayir muna so masu kallon mu muna so ka ɗan yi mana ɗan ba mu ɗan karamin tarihi wace irin wahala ka ci akan harkar wannan wasan gargajiya ta kokarin ya za a yi ka tallata wannan wasa na gargajiya a irin halin da ake a baya irin wata wahala ka sa sha ka dan ba mu labarin ta nima ma zan dan bada kaɗan daga cikin irin wannan wahalhalu da muka sha bismillah malam tayi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh da farko dai gaskiya wahalhalu na ainihin ɗawainiyar dambe da wanda isani da wanda bai sani ba da waɗanda suke sabon yan kallo da ɗofin yan kallo sun riga sun san gwagwarmar dambe ba wacce ba mu gani ba dan ni kusan ta a ijora nake ainihin kotan dambe daga nan muka dawo garin my a lagos a my yawo alhalin dan ba wanda ya gani ba karshe fada ya kai tamarata ma na rasa tamarata karshe fada ya kai wayata lokacin nan ana sai da kowa da kowa yake da android waya ba a lokacin nan gurin guje-guje wayata an je an kwace mu wayata gurin ta faɗi babu ita babu labarin ta haka ne hakuri a cikin lokacin kuma na je na sayi wata na ci gaba da harkar na je na sayi wata kyamar na ci gaba da harkar nan akan da duk da muga cewar dan dambe lokaci kuɗi muke bayarwa idan aka yi damba kamar a Kaduna Abuja Zaria Kano kuɗi muke bayarwa a yi mana wayar ɗin hoto domin a kawo mana shi Legas mu tallata ainihin hoton ɗan saboda a da ba a cewa akwai wani WhatsApp ko menene za a tura hoto a ce za a tura hoto a zo a ga hoton wani an tura maka hoton wani ka wanke ka wannan duk wannan gwagwarmayar su yan sani mai riga mun gwagwarmayar tare da su mun buga wannan gwagwarmai tare da su to saboda haka wannan harka kuma ga nan har yanzu muna cikin ta hmm. alhamdulillahi ba abin da zamu ce harkar sai dai godiya alhamdulillahi sai dai Allah ya ƙara mana ɗaukaka ya ƙara tsare mu daga dukkan jini to masu kallon mu wannan kaɗan bake nan daga ciki wanda tayar inda cewa zai irin eh, na muku irin gwagwarmai da aka ci a baya da mu da abokanan mu wanda muke kamar irin su beji su ɗan zariya su mai gidanmu wato ne kaila da fala na garin wato sokoto to da su iyayen mu ne wanda a lokacin duka muna ƙasa da su wanda muka zo muke taya su akan harkar wannan gwagwarmaya kaɗan daga cikin ɗan labarin da ya baku wallahi a irin gwagwarmayar da aka ci har aka zo kan wannan ƙadamin da ake ciki a yanzu wallahi tayar a kan irin wannan zan ɗan baku labari kaɗan kafin wani lokaci in zo a kan sharhi in zo in ba da nima irin gwagwarmayar da na ci zan fara daga nan gida wato jihar kano a nan gari na ma kenan kafin in je wani gari sai da take ta kawo tayar an kisa na dambe wannan kisan da ba taba ana son a yi kisan nan tsakanin kisan horo da safiyanu ba zan manta ba wannan kisa da aka yi ni kaɗai na ɗauki wannan hoto Bangaren su bota na bangaren kudu ba sa so a wanke hoto ah, suna so a wanke hoto ɓangaren jamus ana rigima ana kisan nan ba kisa bane ba ba sa so a wanke hoto ƙalubalen da na samu a wannan lokaci fota na ɓangaren jamus da eh, na ɓangaren jamus sun taso sama da mutum ɗari an yi kaina ana duka na ana suke riga ta sai da ake yi yarda ta ake kace kace da ita sai an kwace wannan fim ɗin da na ɗauki wannan hoto sai da aka fasa kyamara ta amma fim ɗin na tare shi dama na riƙe da hannuna ana duka na ni ma ina dukan mutane ana duka na ina dukan mutane an jiji mun ciwo an yage riga an yi komai ba wata mafita wannan mutane so suke sai an karɓi wannan fim ɗin a hannuna tayar saboda a je a hana a wanke wannan hoto ni kuma ni na san an fasa min kyamara in na bari wannan fim ɗin aka ƙwace shi daga hannuna na tashi tetar ta ake cewa tetar beta ba wani abu fim fannin na rike shi na san Allah da in na je na samu na wanke wannan hoto zai iya da kuɗin kyamara ta da aka fasa to amma kuma an fasa kyamara ana so a kwace fim a nan ne fa ni ma tayar na zama ɗan damban duka na ake ina duka duka na ake sai da aka yi min baya na an kabi nan ka zo ka gani ko ina tabo ne da an yaga riga sai wani bawan Allah daga baya ma yadda aka na kwaci kaina na rufe yadda zan kwaci kaina sai na yi kar sai na rike wani mutum daya ciki sai na ce ya yi min kuɗi dubu kusan ko dubu ashirin ne a lokacin na ce ya yi min dubu ashirin to daga jin cewa na riga dai na ce a yaban dubu ashirin sai mutane suka fara zazzare jikin su karance da su a ciki to da na ga mutane sun ragu dama ni wannan hanya nake ne ba da na ga mutane sun ragu na rike shi ana kai ka fito da dubu ashirin sai yana wallahi ba ni ɗauko dubu ashirin ba ni dai dama so nake mutane sun ragu da na ga mutane hankalin su ya koma kan wannan a fito min dubu ashirin mutumin nan mun yo gefe ne ka min jalabiya na sa sai na ce to kai nan je ta kawai Allah ya nemi sai na fita an ya san wannan fim dai ake cewa da gwagwarmaya ta har da fito Allah ya taimake na wanke wannan hoto a nan na mai da kuɗin kyamara ta ni waye to abubuwa da irin wannan muka rinka karanta muku irin wahalhalu da aka sha ba mun da zamu ce Allah sai godiya ga sha mun zo wannan lokaci kuma alhamdulillah ba mun da zamu ce Allah sai godiya saboda haka kuma da yanayin lokaci ta yi a ƙarshe me za ka ce wa sauraron to da ka ƙarshe dai alhamdulillah masu bibiyar mu muna ƙara ainihin godiya ga ainihin ƙauna da soyayya da kuke nuna mana kuna ainihin nuna mana soyayya da addu'o'i ku da kuke mana Allah kuma ya saka da alkhairi babban kuma sako daga gare ni ni dai kawai wannan harka ce wacce take kowa riga ya san yanzu an ƙara samun ci gaba da ana ainihin sayan kaset a tura maka a yi menene yanzu kana zaune in ma kana da lambar waya wacce take baka yawan kallon baka hawa YouTube zaka iya kiran lambar wannan waya idan aka tashi za a iya ajin ɗinka a ainihin YouTube duk wasan da aka yi a wasan ɗinka za ka buɗe ka kalli wasan duk wasan da aka yi kullum ana ɗora wasanni Abuja Zaria Kano ya jiya maraba kenan da ainihin eh, wannan nasarawa yawwa jiya duk ba inda ba a ɗora wasannin nan saboda haka duk inda ake buga wasa na ja ko ina ne za a ga wasannin na yara da na manya kayatar da kai na akwai masu hawan jini ma saboda ainihin maganin hawan jini yake musu wannan wasannin gaskiya suna ba mu wannan tarihin dan wallahi akwai ranar da na zo ni karo na kalli wasa wani dattijo wallahi yace shi ba abin da yake kawo ni gidan dambe ko ne ne zai fighting dan abin da zai ga ya samu kudin a daidaita ya kawo gidan dambe domin ya samu sauƙin wannan hawan jini nasa saboda shi idan ya zo kawai ga wannan nishaɗi hankalin sai kwanta wallahi wannan harka alhamdulillah Allah ya kara hada kawunan baki daya da farko assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala to alhamdulillah a ƙarshe ina da mai gidana babban mai gidanmu wanda zamu ci kusan shine hannun hannunmu da kuma dora ma kan wannan harka tun a baya wato mai gida mun kaila babu da zamu ce mai gida mun kaila Allah saka masa da alkhairi da kuma wato kala bala na sokoto bala na sokoto shi ma suna gaba da mu kuma mun je musu a bisa akan wannan harka kuma insha Allah rabi duka muna musu fatan alkhairi da wannan kokari da suka yi har yanzu duka irin burbudin abin da suka bari ne gashi nan yanzu ta kai ta kawo har ana cewa in yi a lokacin musbahu kano ka youtube ina cewa a'a ni da rabi da ni da sai da ka saka sai na to Allah ya kawo yanzu gashi kuma mun yi youtube din kuma gashi muna tare da al'umma har yanzu suna tare da mu abin da za mu ce muku sai fatan alkhairi da bunmu da kuke a kodaushe. ni ne dai naku ku kan youtube a koda yaushe ku ci gaba da biyo mu in Allah da zamu dinga kawo muku makamin ga babban sakon masu so su sai wannan magani namu a faɗin duniya baki daya kamar yadda muka gaya muku a baya wato kasashen da wannan magani namu ya in Allah ya so da za ku neme shi a garin Maiduguri a garin Libya a garin Saudiya wa a ƙasar Saudiya a ah, na farko wanda zai yi magani ma a garin Maiduguri ga lambobin da zai kirawo insha Allah da ne da za a kira shi a bashi wannan magani 070 11 70 5774 sannan 070 62 25 24 80 zan fi da Hausa 0 eh, sifili bakwai sifili ɗaya ɗaya bakwai sifili biyar bakwai sifili bakwai sifili shida biyu biyu biyar biyu hudu takwas sifili a bangaren wato garin Maiduguri kenan a garin ƙasar Libya kuma wanda zai karbi wannan magani a ƙasar Libya shi ma zai kirawo wannan lamba in Allah da 091 091 077 6612 ko kuma 0 nine ita ma zan faɗe ta da hausa sifili tara ɗaya sifili bakwai bakwai shida shida ɗaya biyu sifili tara biyu hudu ɗaya ɗaya biyar uku biyar bakwai wato sura ƙasar saudiya saudiya kuma za mu ce za ka kirawo tara eh, sifili eh, in ka sa plus ɗinsu na wato code number na ƙasar

wanda zai sai wannan magani kenan a garin saudiya in